baki mai yanka wuya. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun ƙara akan wa jama'arsu, to sai dai sun ce zanga-zanga yanzu suka fara. Jama'a Assalamu alaikum. jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun koka tare da yin kashedi ga gwamnatin kasar ta jam'iyyar PNDS tarayya da ta gaggauta sako ɗimbin ta da aka kama sanadiyar zanga-zangar da ta biyo bayan sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar wanda hukumar zaɓe ta sene ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar mai mulki bazum muhammad a zaman wanda ya lashe zaben rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar ta nuna kin amincewa da sakamakon zaben ta rikide a wasu wurare zuwa tarzoma lamarin da ya haddasa kone-kone da asarar dukiyoyi har ma da rayuwa tuni kuma da ɗan takarar ɓangaren adawa muhammad usman ya garzaya a kotun tsarin mulki ta ƙasar inda ya ƙalubalanci sakamakon zaben da aka bayyana to sai dai jam'iyyun na adawa da suka dage a kan cewa suna da hakkin nuna adawarsu akan sakamakon da aka bayar duk da yake sun nisanta kansu da tashin hankali suna ganin babu dalilin musguna wa jama'arsu. su a wani taron manema labarai a yamai babban birnin kasar tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar ibrahim yakuba wanda kuma shine shugaban jam'iyyar mpn kishin ƙasa haka kuma jigo a ƙawancen jam'iyyun adawa na cap 2021 ya soma ne da caccakar kasashen waje da suka nuna amincewa da sakamakon zaben. ni allah wadai da wasu ƙasashe ko da wasu maye mutane wanda suka zabura suna wani barka suna cewa eh, waɗancan mutane sun ci goro amma a lauke mun san dokar ƙasar mu ma ba tabbatar da shugaban ƙasa ba shine muka yi kiran su muka ce yana da kyau su darata abinda 'yan Nijar suka zaɓa shine shugaba Muhammad Usman kuma su kiyaye shiga shar ba shanu ko ko shi shige gaba abinda bai kamata ba na uku shine muka ce za mu yi kokowa don mu tabbatar da wannan nasara da shugaba muhammad usman ne samu kuma muna kira duk wanda aka kama a abokanmu masu jagorancin jam'iyoyi ko kuma mutane bayan allah wanda sun kusa kai ɗari biyar. a cikin ƙasar nijar su ne muka ce muna kira a sake su na hudu kuma shine duka jam'iyoyin nan da suke goyon bayan muhammad usman sun yi kira ai wata gagaruma jerin gwano ra samdi mai zuwa ashirin ga wannan wata muke so duka al'ummar garin ya mai da kewayenta su huto su gwada ga inda gaskiya take mu gwada ma duniya ga wanda ya ci zaɓe kuma mu gwada ma wannan milki ba za mu yi ba ya lalata demokrasi yannan shine muka ce za mu yi wannan aiki har mu tabbatar da nasara eh, da mama usmai samu kuma har mu tabbatar da an sako abokanmu da aka kama kuma muka ma wannan gwamnatin kashedi na ya shahwa ma mutane lahiya ko 'yan jarida ko 'yan siyasa ko 'yan hula wanda indan sun gayi albarkacin cikin bakin su ana ba tsoro ko ana kame su dan takarar ku ya riga ya shigar da kara a kotun tsarin mulkin kasa kamar yadda ya bayyana shi da kansa a bayan nan me yasa ba za ku jira hukunci ko kuma matsayin kotun tsarin mulki ba a maimakon ku ci gaba da fitar da sanarwoyi da dai makamantansu har da jerin gwano ya yi saboda wanga milkin shi ma bai jira ba ya samu mutane yana ta kama su yana musu wulakanci yana taushe hakkin al'umma ai ko da muke ta kare hakkin kowace 'yan kasar Nijar ce idan shi ma gwamnatin ya dakata ya ce zai bari har a bada sakamako ya ga inda yi ai da kowa sai ya kyale amma tun da aka yi aka ga yi sakamako wanda bai zama dindindin ba suke bin mutane suna kama su ko suke rihe gidajen jam'iyoyinmu ko suke ba mutane tsoro shi yasa don mu kare kanmu za mu huto mu gwada karhin al'umma wanda suka yi zaɓi wanga na mamman usman don wannan gwamnatin ya darata su kuma ya tsaya wurin da doka ta aji shi ne ya hankali da abin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa ta mene menene abin da kuke bukata daga kotu dangane da sakamakon zaben nan a kotu ta gaya eh gaskiya kai da kan karke tambaya ta kasan gaskiya kowa ya san wa ya ci wannan zaɓe abin da muke kira ga kotu sun yi rantsuwa bisa kan qur'ani su rike gaskiya to wannan koti ta rike gaskiya dole ne su ma da ke cikin koti doka tana bisa kansu kuma doka ta ce su zama mutanen gaskiya kuna so ne a sake kirga ƙuri'u ko kuwa a sake zaben ko kuwa a soke eh, zabuka eh, sakamakon wasu yankuna shedun da aka bada na an rubuta ƙuri'un da ba gaskiya ba kwanaki da kwanaki muka yi muna neman shaidu na rubuce na bayyane na cikin bidiyo ko kuma na cikin bayyane sai da muka nemo cikakken shaidu muka zo muka aje mata muka ce to ga shaidu ga alkur'ani da kuka rantsuwa bisa gare shi kuma ga hanyar gaskiya. To sai dai a wani taron manema labarai da jam'iyyar PNDS tarayya reshen kasar Amurka ta gudanar a Indianapolis. Ta yi Allah wadaya da zanga-zangar da 'yan adawa suka yi bayan bayyana sakamakon zaben wadda ta rikide zuwa tarzoma. Shugaban jam'iyyar ta PNDS tarayya a kasar Amurka Abubakar Alal Usa yana ganin matakin kama 'yan jam'iyyun na adawa kuwa tsuntsu ne ya ja wa kansa ruwa kuma muna allah wadde da halin da ya biyo na bayan zaɓe inda jam'iyyun hamayya suka tada jijiyoyin wuya suka shiga suna kone-kone da ɓannace-ɓannace abin da ya kai ga hassal wantar rayuka muna allah wadda da tur da irin wannan hali wanda jam'iyyun hamayya waga hanyar da suka ɗoka madadin su bi hanyoyi wanda suke gasu wanda doka ta gindaya musu ta bin ta hanyar shari'a ta bin dakun ƙorafe-ƙorafensu ta hanyar da ta tace wato hanyar shari'a muna kuma nuna alhini bisa kan eh, rashin rayukan da aka yi sakamakon ta'addanci da ya wakana a cikin jihar tilabiri inda jami'an zaɓe hukumar zaɓe suka rasa rayukansu muna ma iyalansu ta'aziyya da seni da ƙasa gaba ɗaya muna fata allah ya rahamce su muna kuma kawo goyon bayan mu zuwa ga gwamnati da dukkan matakan da take doka na tabbatar da oda da tsaro a cikin ƙasa na kuma hanyar da take bi ta doka ta dakile duka irin wa'annan tashe-tashen hankula da suke tasowa wanda suka biyo bayan zaɓe inda aka ƙona dukiyoyin mutane aka kuma rai kuma ya salwanta To amma baka ganin cewa 'yan jam'iyyun na adawa tuni da suka nisanta kansu da tashe-tashen hankula illa dai sun ce sun yi zanga-zangar ne kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba su damar nuna rashin su ga sakamakon zaben. Malam Faruk wato ai ba da rashin hujja ba muka zarge su ba. Tunda ka lura ka gani wa'annan zanga-zangan ba su wakana ba sai da bayan sai bayan sakamakon zaɓe ya hito. Kuma kahin sakamakon zaɓe ya hito an shayin kalamai a mitin na siyasa lokacin da ake kamfani akwai shaidu ƙwararru wanda suke ƙwararrun shaidu wanda ke ana rike da su inda maya mayen jigajigan jigon 'yan jam'iyyun hamayya suka bayyana cewa a ranar zaben sai da suka bayyana ranar lahadi da ranar litinin bayan sakamako ya hito ƙararra suka hito cewa mutane su hito su ƙona na ƙona su biya na biya ba wuri ɗaya ba ba wuri biyu ba akwai musulmai suna nan da yawa wanda suke hamma amadu jagoran siyasa ne akwai mitin inda ya inda ya wannan jawaban akwai shi wannan general din nan da shi ma da aka kama a garin su a gaya akwai inda ya wannan magana har yana ce ma mutane ma kasu ta tai gona su ɗauko adduna su ɗauko eh, kalamai su zo su shiga cikin su je su yaƙi to wace irin hujja ta wuce haka nan kuma sai haka nan ɗin yawa kana ba kamu ne an ka musu ba na ba dalili a'a abu ne suka haddasa mabiyansu suka aiwata inda bai wannan magana ba da wannan bai abu ba kana gani Muhammad Usman a zandar bai wannan magana ba a can yake da aka bada abin cewa shi kotu zaya kuma kaga zandar alhamdulillah ba a yi wani abin ba da za ka ce kaga an zo an yi kone-kone to kenan babu wani kaga zalunci a cikin wannan abu abu ne tsuntsu ne ya ja ruwa-ruwa da ke shi to sai dai kuma 'yan jam'iyyun na adawa sun ce zanga-zanga yanzu aka fara kuma ba gudu ba ja da baya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. wallahi ko talakawa ka su gaji saboda in sun gaji an hore, su wannan talakawan da ka gani sun ga baka wahala shekara goma sun ga wulakanci shekara goma wannan kokowa ta su ce talakawa a hana wanda suka zaɓa a kwace mishi wannan zaɓe shi yasa ake wannan kokowa ko da sun gaji yanzu ne ya kamata su ƙara samun ƙoƙari su yi kokowar da ba su taɓa yi ba za su riƙe ta kuma za su iya ta insha Allah. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Hafiz Baballe, Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.